Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi wato littafin furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagorar shirin Nabila ali Tudun Wada zan karanta karanto muku Momin bin motar take tana rusa kuka ita a kawo mata ‘yarta. Tana faɗin Nasirim ta fi ƙarfin shiga motar police tana bin su har kusan babban gate. Tana faɗuwa tana tashi. Barira da Maimunatu masu aikinta ne suka riƙe ta suna ta kuka. Maimunatu ta ce don Allah momi kar ki bi su a haka. Ki bar Adamu ya kai ki a mota. Allah yana ji yana gani. Da ƙyar suke riƙe ta Allah sarki momi. Sai Sambatu take ta yi ta da Hausa ta da Turanci ta da Barbarci ta da asalin yaranta na Ibo. Barira ce ta fito da waya ta kira Dr. Hafsa ta mata bayanin yadda za ta iya har ambulance na asibiti ya zo tafiya da gawar kai don a yi musu gwaji. Daga mutanen gidan har ma'aikatan gidan ba mai ko bakin kuka gaba ɗaya har gitse suna gani aka ɗauki suka falan da agrib aka fita da su ita ko ummu ji take ba a wannan duniyar take ba gaba ɗaya kwakwalwarta ta kasa ɗaukar abin. Hajiya ta ce inna lillahi wannan wace iri masifa ce Allah ya saukar a gidan nan ba na zaton ko a tashin duniya za mu shiga cikin irin wannan yanayin abdulmajid me ka haifa mana irin zuciyar kafirai ashe kwara da allah ya kashe yara uku maza da wannan dangin kafiran ta haifa ashe ba alkhairi ba ne da sun rayu gashi kanwarsu mace ma ta yi haka da suna nan da duk sun kashe mu me yasa baki kashe iya yaranki ba dan ki rage mana mugun iri kika kashe Haruna da bai ji ba bai gani ba ni fa dama wallahi ba wani gamsuwa na yi da wannan fanna din ba kawai dan naga Abdulsamad yana son ta ne na bari ya shigo mana da ita cikin zuri'ar mu Kamal ya ce Hajiya ki daina faɗin haka ba ki da wani hujjan da zaki daura Nasirin alhakin kisan nan Nasirin ba za ta taɓa yi kisan kai ba musamman yaranta idan ta kashe a gare saboda kishi to yaranta fa ha ba na rashin imani mana baka san mara imani kansa ma sai ya kashe ba ai irin kafarai ce baka ji abin da ita kafarar uwarta ta ce ba wai ko duk dukiyar da ta tara zai kare yarta ko furzin ba za ta iya ba ni kuma na dau alƙawarin. tare za a jera gawansu a kabari daya ita da su haruna jin irin wannan kalaman na hajja ya sa barira da maimuna da suka janye momi da bata ma cikin hankalinta zuwa kwamfan ɗinta suna ta tofa mata duk addu'a da ta zo bakin su har da ta hafsa ta zo ita da wata ƙanwarta da yarinya ta amira kawar suna surumshe matar aliyu abokin nasir allah mai iko dubi yadda cikin kankanin lokacin wannan ahali suka koma kamar ba su taɓa farin ciki a duniya ba tun ba a fita 30 minutes da yin abin ba har abu ya zaga duniya abun kare gidan da dama an san su a duniya duk wani kafa na labarai da social media da duk wani kafafen yada labarai ba inda zance bai je ba duk inda ka shiga a media to hotunan su da bayanan su ne duk da haka kawai kamar yasa masu gadi sun hana kowane yan jarida shigowa yan uwa ma idan ba na jikin 3A Bull Brother bane sosai to ba kowa ne yake samu ya shigo ba спасибо Dubai kuwa Aliyu ne ya fara gani a Facebook cikin dabara ya kira gida aka tabbatar masa da gaskiya ne. Cikin dabara ya kwace wayoyin Nasiru ya kashe wayoyin ya same su a zama ya a bakin gadon ya ce ya dai my friend yanzu ba lokacin kwanciyar ka bane. Yau duk na ganka wani iri very slowly ko dai aikin ne. Juyi Nasir yana ya mutsa fuska ya ce gabana yana faduwa kuma ka san me misalin 1 pm na ga kiran ka fulan ba adadi a na sun yi abin da suka saba ne shi da Fayyad amma da na kwanta nake ta mafarki mafarkin yaran abin ba daɗi kuma ka san wayansu games ne ba waya ba ne ba su kai riƙe waya ba na sa an yi setin na yanda ni da AA kawai wayan za ta iya kira da na yi mafarkin na yi kiran nambar AA baya fikin kafilan kuma ba daman na kira shi sai dai ya kira ni na kira kamal momi da abu da dadi duk ba wanda ya fikin Aliyu ya ce ina ga su ba su tashi ba ne amma ai ma yanzu za ka je Naija din na gama shirya mana kaya har wayoyin ka na kashe na ba fiye din don mu samu damar shiryawa da wuri jet na mu mu tafi Najeriya kuma ka san me kake take cewa Ali? Aliyu ya ce eh zan yi surprise din Amira ne. Yanzu muka gama waya da ita take cewa wani ina ta maka bauta amma da zan nemi alfarman lokaci daya ba za ka iya min ba. Sai na ce me alfarman sai ta ce tana son gani na yanzu idan na isa kuma tana da matsayi shine ni kuma na ce mata na ce mata alwashin ba ni ba har kai mayo breakfast ɗinmu yana hannunta don Allah sa kar ka nuna ban isa da kai ba kamin wani alfarma mu tafi yanzu tsaki ya ce ba da lokacin bata akan wata mace ku dai da kuka daura kan ku ku je ku yi ta yi wancan shegen ma daga zuwa aikin da bai fi na one ba ya ce dole sai one month zai yi kuka dukkan mace ne na sani ajiyar zuciya Ali ya sake a zuciyarsa ya ce in dai ka san halin da yake ciki ba za ka ce haka ba a fili kuma ya ce to ai rayuwar duniya sai da mata shi kansa neman dan suwa muke yi yanzu dai zan samu wani alfarmar kamar tattara fuska yana miƙe ya ce ba dole na ba inda ina son a min aiki da nutsuwa bayan mata kawai thanks so much my friend to ko a jirgi a zaton aliyu nasir zai nemi wayansa amma ina ko tambaya bai yi ba kawai ya kwantar da kansa yi akan kujera tare da limshi ido ya sauke numfashi a hankali najeriya bayan saukar su nasir a mamakance yake bin mutanen da suke tare tun farkon layin su da kallo wanda dole su suka sauka don mota ba zai shigo ba amma da yake ba shi da kuzarin da zai yi wani masifa kawai sai sauka tabbas tabbas a gidansu ne amma to me yake faruwa ya yi magana a fili hannunsa aliyu ya sake damkewa ce sorry muhammad mu shiga ciki ko da suka kutsa har suka samu nasarar karasa wajen jet din masu gano suna ganin nasara suka buɗe kofar ya shiga da ɗaya yake kallon mutanen gidan wanda su hajja ma har yanzu suna confound duk ana waje a zaune a ƙasa hajja ce kawai take kukan da ba ma fito da ba ma fitowa yake ba muryarta ya gama dashewa umma kotun ta suma an yi asibiti da ita yana jefa idon sa kofar fat din momi ya ganta kwance sai ya faman shafa mata ruwa ake a hankali yake takawa gabansa na faduwa ya karasa wajen momin zuba gwiwoyinsa yayi a ƙasa lips ɗinsa na rawa ya ce momi me yake faruwa momi jin muryar nasir ya sa ta yi saurin buɗe ta kamo hannun nasir ta yi ta damƙe cikin wahalalliyar murya ta ce sun tafi da ita nasiru za su kashe ta nasiru kai ne ga mu ka karɓo min yata a gaban alhaji abdulhamid aka jefa min ya a hilos police suka tafi da ita za su su kashe ta wallahi halima ba za ta kashe fayyad da kaldum da agrib ba tana son su Dan allah nas fayyad kaldum cikin wani irin kara da amansa ya amsa duk gidan ya sake cewa momi ina fayyad ina kaldum kafin momi ta magana kafulan ya ce papa momi ta kashe su har mu. yan sanda sun tafi da su ni buya na yi a toilet ina ta kiranka ka. fikin ba papa a hankali na ya mike tsaye yana girgiza kai ya ce mutuwa a'a ba za su mutu ba momi ki mun bayani ta yadda zan zan gane ya za a yi kallum da fayyad su mutu ban nemi yafiyarsu ba a'a momi ki mun bayani ya kalli dr hafsa ya ce ummin aiman me ya faru Momi ta ce Nasiru ni ma ban san me yake faruwa ba. Ba na gane komai. Fayyad ya mutu, Kaldum ya mutu, jikokina da na daura dukkan buri a kansu an kashe. Ai da guba, ban yi magana ba. Na ga illan shiru yanzu gashi makiya sun ci galaba a kaina. An kashe min jikoki, an daura alhakin kisan akan yata. Mutuwa zan yi Nasir. Momi da gaske rana sun mutu abokina ya mutu? Umaira ce ta ce wallahi ya Nasir ta kashe su. Dama tun da rana ta ce sai ta kashe ya a garif akan ya amince zai auri Izza. Ta kashe masa yara har biyu cikin wani irin amon murya ya ce tana ina wallahi idan rai goma Allah ya bata to duk sai sun fita cikin azaba wallahi za ta yi mutuwar wulakanci sai na daura ta a jikin mota na ja ta a kwalta sai na fisis fisis din naman jikinta tana ina yayi maganar yana ci kuma Humaira yana wani irin gurnani kamar mahaukacin zaki Humaira kasa magana ta dan yanda ya ci kuma ta ko numfashi ta kasa jinta Kamal da Aiman da Aliyu sarkin gida da ƙyar suka ceto ta Humaira sai a lokacin suka ceto Humaira sai a lokacin Izzat ta samu shigowa don tana asibiti tun dukan da Nasirin ta mata kwanciya ta a ƙasa ta fara wani irin birgima tana rusa iyo? haka mama ma sai yanzu ta sa kuka Kamal Abati da sauran mutane duk suka fasa kuka dadi da Abuji suke kamar su kashe kansu duniya ta musu kunci da gudu dadi ya fati din Fat ɗinsa na mama ya haura sama ya rufe kansa a ɗaki ya fitowa kawai shi jira yake a ce tashin duniya ne kowa ma ya mutu a huta yake ji abu ne ya biyo bayansa yana buga ƙofar yana faɗin haba Abdul ka zama namiji mana ka daure ka fito mu kwantarwa da matan nan da yaran nan hankali mu je station a karɓo nasarin mai ciku cikin karɓar gawarwakin mu mu yi musu sutura. Cikin tashin hankali dadi ya ce a'a Abdulrahman ba zan iya fitowa ba kawai kai duk abin da ya dace ba zan iya ci gaba da kallon mutane ba yar da na haifa ita ta kashe ɗanka ɗanka ɗan uwanta mijinta haja ta yi gaskiya kar kai kuskuren belin din nasirim duk wanda ya kashe ran mumini da gangan shi ma a kashe sa abu ya ce yanzu ka fito ni kadai ba zan iya duk wannan ba ga nasir ma ya zo baya cikin hayyacinsa mu ya kamata mu kwantar masa da hankali da ƙyar dadi ya yarda ya fito nan suka hau kwantar ma da matan hankali suka shiga falo su kuma suka tafi asibiti don karɓo gawarokin za su fita 'yan sanda su ma suka zo binciken gidan aka nuna musu fati ɗin da abin ya faru sai da 'yan sanda suka gama nasu binciken binciken akan gawarwakin doctors suka yi aka ba su gawarwakin don haka ba a samu damar suturta su a ranar ba sai da suka sake kwana nasir sai binciken wani station nasirin take yake yi momi da amintacciyar kawata dr hafsa suka tafi nasirin tana asibiti hannuwanta duka biyu a daure a jikin karafunan gadon a asibiti a ɗaki na musamman 'yan sanda ciki da wajen ɗaki momi girgiza kai ta yi tana kallon yadda nasirin take fitar da numfashi duk da bacci take amma ba na daɗi ba ne kallon ta maida kan dr hafsa ta ce hafsa yanzu na ce a haka yar da na haifa ce a haka a ɗaure a jikin gadon asibiti wallah hajiya ta cuce ni allah ya isa tsakanin na da ke hajiya maryam ke kika hura wannan wutan wallahi ko duk abin da na mallaka zai kare ba wanda ya isa ya sa a kashe min yata ita kaɗai nake da nasir ya juya min baya sosai ta faɗa jikin nasirim take kuka hafsa ta ce wannan ita ce mummunar ƙadararta amma don allah fanna kin tada hankalinki da yawa insha Allah Nasiram za ta fita cikin wannan yanayi ko da biyan kuɗin diya za mu za mu ɗauki ƙwaƙwaran lauya da suka san aikin su Nasirim ko ita ta yi kisan insha Allah sai ta fita momi momi suka ji Nasirim ta ce da sauri momi ta ɗago my daughter gani me how you feeling now me kike ji yanzu a jikin ki. momi ina agrip ina fayyad ina kaldum Nasirim kin kashe su kin kashe fayyad da kaldum da agrip Nasirim me yasa kika mana haka idan kin kashe agrip saboda kishi su yaran me suka miki me jikoki na suka miki gashi kin sa zan rasa ki ai da kin bar min su zan ji sauki momi da gaske sun mutu miji na yara na a duniya ta kuma ake zargin na kashe su me yake faruwa da ni da gaske ne na kashe su momi momi ta ce nasirim ke ce mana duk bincike ya tabbatar ke ce kafulan ya ganki kina wasa wuka kuma ya ce kafin sannan da kuma wukan da ya ga kina wasa da shi kika yi kisan kai duk kuma dama kin yi furucin hakan momi idan ni na kashe su momi wani hukunci za a yanke yanke mu kin sa mana Nasirim ke ba lauya ba ce kin fi ni sani yayi murmushi Nasirim ta ta ce Momi a yau a yanzu ya kamata a yanke min hukunci ina son a kashe ni yanzu ina son naje inda fa yadda dana mai so na yake na je na tambaye shi waye ya kashe su ina son na na ga mijina na tambaye shi waye ya kashe sa Momi a cikin daren nan jiya bayan fitan ya kamar sai da a garbi ya je muka yi magana na fahimtar juna mun sasanta da shi mun yi da shi za mu tafi mu bar zaman Najeriya. Momi me yasa to na kashe sa bayan mun sasanta ya yafe mun. yankan da na masa a hannu ya tabbatar min da makirci aka hada ba shi ya daura hoton ba amma ya ga wanda ya daura hoton dan duk wanda ya amfani da wayar wayarsa yana ganewa saboda wayar yana daukar hoton duk wanda ya taba amma nayi nayi ya gaya min ya ce hakan bai dace ba amma ya samu munafikin ya tabbatar masa kuma ya nemi yafiyarsa ya yafe masa don haka ba sai ya gaya min ba momi don allah a kai ni kotu yanzu zan amsa ni na kashe su a kashe ni gwarar raɗaɗin mutuwa da kuncin rayuwar da zan fuskanta idan ba a grave a cikin rayuwata momi ta ce alhamdulillah kina nufin baki kika kashe su ba momi ki sa a ranki ni ban yi ba amma a fili ki bar shi a nice momi ta girgiza kai ta ce nasirin ba zan bari ba ba zan bari a kashe min ba ko kina da laifi balle ba ki da shi sai kin fito sai mai laifin ya fito da kansa murmushi na sirim ta yi ta ce momi momi a cikin mutuwa ne duk gudun da zaka yi wa mutuwa zai zo duk tsawon shekarun da mutum zai yi a duniya baya wuce dubu to da mutuwar yanzu da na wata shekaran duk sunansa mutuwa kowane rai sai ya ɗanɗanin mutuwa ban damu da mutum ba momi dokta din da yake kula da nasirim ne ya shigo zube yi har ƙasa ya ce ranki shi daɗe an wani lafiya ya muka ji da wani abin da ya faru momi ta juya tana kallon sa tace yau wa dokta suleiman kai ne akan ta ko dan Allah a kula sosai idan muhammad nasir ya zo kar a bari ya ganta in dai ba ta ko yayanta Kamal ba ba na son kowa ya shigo ok ma amma muna ta fama da yan jarida fa ta ce na gaya wa folis din kar a bari su shiga a yanzu ba ta cikin nutsuwarta sai can dare Dr. Hafsat da Momi suka bar asibiti har lokacin gidan tamkar rana kuma ba a daina koke-koken ba Mami Fat ɗinta ta wuce direct ita kuma Dr. Hafsa ta ce bari ta je gun Hajiya ta dawo. A falon sama ta samu Nasir ya ɗaura kafulan a cinye yana ta aiki rashinsa don shi dai wai a kawo masa su kaldum. Kallo ɗaya ta yi wa inda suke ta yi hanyar bedroom ɗin inda kafulan ya ce Papa Allah ita ce ta kashe su da kayan da ta shiga ta mana addu'a da za mu kwanta da shi a jikinta ta kashe su kuma ta rufe fuskanta har hannun ta sa safan hannu dogo baki da dogon hijab ina tsoron nema kar da ta kashe ni da ta yi ta buga kofar na kina bude ta yi ta tura da karfi kofar ya ki buduwa ta nemo ki ta yi ta gwada ni kuma sakata na sa shiru Nasir ya can ya ce sorry my son ba za ta kashe ka ba ina tare da kai kuma idan zan koma tare za mu tafi kaji ya ci gaba da rarrashin yaron har ya samu bacci ya dauke shi kai shi bedroom din sai kwantar da shi ya fita nokin ya a bedroom din mommy ba ta magana ba ya shigo samun ta a tsakiyar gado ta zuba uban tagumi hannunsa zube a cikin aljihun wandonsa ya karasa inda take mommy ba ta dago ba ta ce kai ma ma ka yarda Nasirim za ta iya kisan kai ita ta kashe su ko cikin ɓacin rai ce to idan ba ita ba waye ya kashe su waye furucin zai yi kisan kai idan ba ita ba Nasir ba ita bace ba ba ita bace Nasirin ba ta kashe su ba ta faɗa min gaskiya eh momi zaki kare ta because yarki ce amma ni kuma jinin yara na ba zai tafi a banza ba ina nan ina binciken asibitin da aka kai ta wallahi wallahi a wannan daren da zan ganta zan dinga yankan yi naman jikinta sai na fisis fisis dinta a tattara ta abin ne da na safa yadda din to masu sauraro a nan za za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin mun gode.